Kimanin matasa 26 da farko aka dawo da su daga ƙasar Algeria zuwa ƙasar Mali. ashirin ne kawai suka isa gawo sauran shidda sun mutu a kan hanya daga cikin wa'annan baƙi ashirin da suka tsira akwai omar bello jallo matashin dangi ne wanda ya ba mu ƙarin bayani Na yi kimanin watanni uku a bisa hanya na huce gawo bayan Bamako na huce Tambuktu don shiga ƙasar Algeria. Na ci karo da walhalu iri daban-daban saboda akwai masu tara hanya suna karɓar kuɗaɗe. To in kun ce ba ku da kuɗi, me suke muku? Za su bar ku a can ba su tahowa da waɗanda ba su da kuɗi. Masu motar ne koko? waɗanda suke cewa a ba su kuɗi ne tare da masu jigilar mutane za su kawo ku har iyaka inda ake cewa ina fara a nan za su bar ku tare da 'yan tawaye da suke can wani aji ne ka bari ka je bakin haure Ina ajin ƙarshe ne, na taɓa neman bakaloriya sau ɗaya. Iyali na talakawa ne, ina da niyyar na fitar da iyali na ne a cikin baƙin halin talaucin da suke ciki. Sun maido ni ne saboda ba sa son na yi neman kuɗi a cikin ƙasarsu. Sannan ga rikicin siyasa da suke fama da shi a halin yanzu a Algeria. Ina gudan aiki na ne a lokacin da na tafi neman abinci suka saka ni a cikin wata mota suka taho da ni. Aikin me kake? Ina aiki ne a wani gurin gini a matsayin lebara. Sun ba mu bido biyu na ruwa suka ce mu kamo hanya kai tsaye zuwa ƙasar Mali. A kafa. Na biya jika arba'in kafin na shiga Algeria. Akwai masu tambaya ka biya jika ɗari. Ina kuka samu ceto? Mun samu sa'a zuwa iyaka ta farko inda ake cewa Halil. Nan da muka zo akwai wani tsoho ya taimaka mana da abinci. Daga Halil muka zo Tasilit State nan ne ke akwai jama'a agajin kuraroji na ƙasar Mali inda suka taimaka mana suka samu a cikin wata mota pickup suka taho da mu har zuwa gawo. A nan ne aka karbe mu har zuwa mu koma garuruwan. in kun tafi gida me za ku yi? Da yake ni ɗalibi ne zan sake komawa makaranta kuma zan baiwa dukkanin abokanina da suke da sha'awar tafiya shawara na cewa hanyar nan ba ta da kyau ba hanya ce ta ƙwarai ba.